yayin da a ko'ina a faɗin ƙasa aka koma makarantun boko malaman makaranta 'yan kwantaragi sun koka game da wasu matsalolinsu duk da ma ƙungiyar ta sinasef ta ce sun koma makarantar yawo abdu shine magatakarda na ƙungiyar ta sinasef reshen da magaran eh an shigan dai amma ba a san wata irin kaho ce tunda a gaba za a san kaho da ya kamata mu shiga da ita saboda <laughs> yanzu dai mun lekal eh mu san kuma za ta leku bana eh mu fara ba da cici da gwamnati domin mu ga a zahiran kuma talaka su gani eh dodoro da suke jama'a a su ne kuma ba su sallakwal eh, su kara ka su kara eh, tuhumal malaman makaranta ko kuma kungiyoyin malaman makaranta a ɗaya waje kuma an fara biyan malaman makarantar to ko wannan korafi nasu ba wani gajen haƙuri ba ne daga gare su yawo abdu ya ce eh, sai a jiya aka tarki cewa ana nan an fara biyan malaman makarantar yan kwantaragi shi ma wata ɗaya tilo watan ogista eh, wanda watan Septemba ma mutu yau uku da wata mun zaton za su ba da wata biyu domin eh, malaman makarantar su je da ƙarfi su kama kuzari kuma su ba da aiki yin matan nan kwalle ka A albashi ba shi kadai wani matsalolin malamin makaranta bayan shi dai na harko mai shi ma yawan ka dauka watan Septemba mutu ba biya ba kuma anan da makaran na musamman muna da wata Oktoba wanda muna tunatar da magabata su yi kokari kafin takwas ga wannan wata idan ba biya shi ba to yana shi ba takwas sako zai shiga tsakanin su ko mi malaman za su ce game da kayan aiki mu ta ganin rantare ma kamar wannan da aka yi tunda babu ko kaɗan kayan aiki da aka yi shi kawai da dodo ne aka yi aka gayo ta yara ma uwan ba su shirya ba da yara ma ba shirya ba maranta na san can kayan aiki ma wallahi duk wanda ce ka kayan aiki waɗi ne wadannan ne ma da muka kashe ma duk malam makarantar da aka tilasta shi aka ce wani sai kayan farfasuwan ba za ta ko lakare malam makaranta baya sai kuɗin mu na tuwo ne da bukatun mu ne da kullum kenan a sha mu lahiya in suna sa aiki su kan aiki su kawo cikin makarantu a wadatacce a ba diyan talakawa tun da shugaban ƙasa ya ce ilakwal kyauta ce iyayen yara sun nuna damuwarsu kan karatun 'ya'yan nasu kamar yadda kulbali muhammad lawan na kungiyar iyayen ɗalibai ya yi kira kamar haka muna fata ya zamanto yara su a wajen su. kasu yi mu tseko amma su bai da hankali su su kan aiki tsantsa wai cewa su taimaka ma 'ya'yansu don su samu su yi aikin nan yadda ya kamata shi ku aiki bai samuwa sai da ladabi yaro sai an hore shi a kwatanta mishi zuwan da ya yi makaranta don ya aiki amma ya yi ladabi ga iya ga malamansa da yaran masu karatun da malaman nasu da Allah su tausaya ma jihar a haɗu a yi ƙoƙarin da za a yi hudda Eh, jihar tamu daga matsayin nata na baya. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar.